Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Buhari Auna. da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma tara ga watan Nuwamba da shekarar 2022 zane magana ne akan nau'in kuɗin da ake kira cryptocurrency namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakon da zai yi mana cikakken bayani kan wannan nau'in kuɗi da ake kira cryptocurrency a turance. Sannan za mu ziyarci filin kwalama. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a Kano inda wakiliyar mu Baraka Bashir ta gayyato mana bakin da za ta gabatar mana. To ni sunana Muhammad daga nan uwar kan karofi kuma ni na kasance ina bincike a cikin wannan harka ta cryptocurrency wanda kamar yadda kika yi tambaya cewa me bambancin su shi bitcoin uh, wanda shi satoshi kamoti ya kirkire shi wanda mutum ne wanda har yanzu ba a iya identifying wane ne shi ba sai dai aikace-aikacensa da kuma wasu daga cikin ɗalibansa sun yi shi sunasu sun yi shi ne based on market base ma'ana cewa sun dora shi ne a kan tsari na yadda transactions na kasuwanci da shige da fice da za a dinga wannan ya saya wannan ya shi zai bashi balu shi zai bashi daraja ta yadda gashi nan sanda suka fara shi shi ma mining dinsa aka yi kamar yadda ake mining din pipe din nan sai dai shi lokacin da ake mining dinsa kamar mu a irin kasashen mu Najeriya lokacin muna ta tugo wani abu tugo to a daidai lokacin da muka shagala muna ta yin tugo din nan su kuma kasashen da suka ci gaba a lokacin suke mining din ainihin bitcoin kuma mining din ba da waya aka yi ba gaskiya da kwamfuta ake da wasu wasu abubuwa da ake kira nodes su ake amfani da su ana wannan mining nasa so sai suka ɗora shi based on market value so shi kuma kaman pi shi ne wanda shi kuma dr nicholas shi kuma ya kirkire shi a student um, ɗalibi ne a stanford university na phd so su kuma sai suka kawo shi nasu su kuma suka ɗora shi uh, based on community based ba kamar market uh, base wayancin irin na bitcoin wannan shine bambancin so da sun kawo shi so da abinda su suka kasa a cibin ne a bitcoin su yanzu pi suka zo suke so su yi a cibin. Menene aka kasa a cibin a bitcoin? So abinda aka kasa a cibin shine wato shi magana ake yi ta kuɗi. Kuma kamar yadda tarihin kuɗi ya nuna cewa asali duniya ba wani abu kuɗi sanda aka fara evolution na duniya gaba ɗaya ba wani abu kuɗi kawai trade ba bata ne Eh, kai kana da akuya kai kana da dawa ban gishiri in baka manda ka ba da akuya in ba da to ana nan ana wannan sai wasu suka dinga zuwa wasu gurare suna samo precious stone wasu 'yan duwatsu ka a bakin ruwa masu daraja sai su ajiye sai wani ya zo da akuya ya ce na zo ne ka bani dawa sai ce a ah, bani da shi sai wani ya ce ah, amma ga wani abu yana ta kyalkyali a cikin ɗakin ka bani shi wani sai ya bashi sai ya bashi dawa kaga to wannan sai sa wannan abubuwan sai suka zama su ne kuɗi din wanda ya tara su da yawa shi ya fi kowa kuɗi sai mutum ya bada wannan shine irin su wuri suka zo mana mu ma a kasashen wanda a cikin ruwa ake samu sai ka bada wuri sai a baka abu so su kuma irin can kasashen da suke sun fi mu su kuma suna amfani da gold so sai kaga an zo an ce za a yi cinikin fili an ce gold katu so da gold din ba zai dauko ba sai mutum ya dauki takarda sai ya rubuta adadin gold din sai ya signing wannan takardar sai ce sabin as kuɗi din sai in ya baka wannan takardar da inda ka je da ka nuna kana da wannan takardar sai a ce a ah, wannan yana da gwal kaza kenan so sai a yi baluyin wannan takardar a matsayin kuɗi sai a baka abu so ana tafe ana tafe har a cana su suka fara kasar cana a ko wani sarki da aka yi shi fara creating kuɗi based on wannan abu so lokacin da ya introducing abin ya gabatar da shi sai ya zama da mutane ba su karba ba saboda suna ganin ya za su ce takarda ta representing dukiya to haka ya ta rigima da karfin fawarsa har mutane suka yadda suka karɓa. aka ci gaba aka ci gaba to mu ma haka abin ya zo mana a kasashen mu wacce da tura suka kawo lokacin sarkin Kano Abbas aka kawo kuɗi aka yi rigima da masarauta ma suka ƙi karɓa tukun sarakuna ba su karɓa ba ko al'umma ba za su karɓa ba saboda mu dama indirect rule ake yi a kasashen mu nan ma'ana ba ma yin wani abu sai wanda ya biyo ta kan shugabannin mu a wannan lokaci to sai kasance abin yaki har aka zo zamanin da turawa suka yi samu matsaltsaloli ma da sarakunan aka yi rigingimu fada da sauransu so aka zo har zamanin sarkin kano usman akwai sarkin ma da ya yaga kuɗin ma so wannan dai duk sanda dama baluci duk sanda wani canji ya zo daga wani stage na kudi za a koma wani to za a ci samun irin wannan problem din to har muka zo muka karɓi kuɗin takarda aka yadda da shi aka zo ake ta yi to yanzu inda duniya ta harashi ne da muna tafiya a web 1 web, web 0.1 web 0.1 shine ci gaba na farko da fara zuwa mana na kwamfuta shi kuma ba wani abu bane magana ce ta information shine lokacin da aka kirkiri su google aka kirkiri su linkedin su ai dai wasu abubuwa wanda kawai information kadai ake samu a cikinsu da su kadai ne suke tafiya so su yahoo su waye duk magana ce ta information kawai to sai muka dawo duniya sai ta dawo web 0.20 nan shi kuma abin da yake magana a kai shine lokacin da social media ta zo shine sai aka samu facebook sai aka samu duk wayannan duk dai ga sunan duk wayannan duk abin da aka sani da na social media sai ya zo to yanzu kuma duniya ta shigo web 3 ne web 0.3 din nan shi kuma digital world kenan shine yanzu komai zai koma digital wanda shine shi kuma yake attached da ai wato artificial intelligence tare suka zo da shi da wannan zancen digital world din to shi abin da yake dauke da shi shine komai zai koma digital ne har kudi har ne shine muhalli shahid na zancen da muke yi dole kudi zai koma digital lokacin da sarkin kano ah, murabus sarkin kano sunusi yana gwamnan banki ya kawo mana cewa za a yi cashless eh, policy za a daina yau eh, za a koma mutane suka ta kalubale da yau na za a ce haka amma yanzu gashi ta kai mu yanzu shago a unguwa da za ka yi siyayya in ka je za ka ba da atm ka sayi taliya da magi da waye ya ciri kuɗin shi bai ga kuɗin ba kai baka ga kuɗin ba to wannan abin ne fa yanzu yake developing shine wancan abin da su wayancan masana dukkan wayannan mutanen da suka kirkiro cryptocurrency masana ne research suka yi sai suka gano cewa za a iya amfani da kuɗi kwaya ɗaya a duniya ya zama shine kuɗi maimakon yanzu kowace ƙasa kuɗinta daban kowace ƙasa kuɗinta daban kuma dama wannan abin ya fara developing domin za a ga akwai west, west, west african money za a ga akwai european money za a kaga ana ta har hada kuɗi to yanzu shine ake so based on that ya zama kuɗi ya zama digital ba ganin sa ake ba kawai sai dai a dinga transferring nasa yanzu dama da hauni tarayya nan tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar za a ga akwai european money za a ga ana ta har hada kuɗi to yanzu shine ake so based on that ya zama kuɗi ya zama digital ba ganin sa ake ba kawai sai dai a dinga transparent nasa domin yanzu abin fa ya kai ma yanzu har an fara kaiwa wani mataki da hankalin mutane ba zai karba ba amma an fara shine misali yanzu zaka iya sayan fili virtual fili virtual it means filin ne baka ma ganin sa ma amma zuciya ta yadda akwai shi wani tunda yanzu kamar meta dinnan da ake ta amfani da shi za a zo a makala maka abu ina zaune dinnan za a samun abu in aka samu a ido na kawai zan gani an ɗauke ni an kai ni wace ƙasar ne gashi ina mu'amala a ƙasar kuma in gani din abin ya tafi da kwakwalwarka da tunaninka wannan abubuwan to sune ne artificial intelligence din da suka zo simple yanzu tesla din nan da elon musk waya ce ya yi ta tesla ga ta yanzu amma tesla din nan ya cire mata ah, ah, ah, wannan abin da yake zuko abu in yake faduwa ƙasa din nan babu eh, radiation ba wannan abin da wancan abin ya kirkira wancan philosopher wato kariki in aji abu haka a hannuna ina sakin sa faduwa kasa zai to yanzu tesla wayan nan karke ta haka kasa ke ta ba ta faɗi ba ta tsaya babu wancan abin da a'a wancan na wannan min da aka gano yana gravitational force to wannan babu shi to ita kuma a lokaci guda yanzu abin da ake ta kokari abin da yake ta kokari ya sa mata abu ɗaya ne har yanzu shi kadai ne bai sa ba shi sa bai release dinta ba cewa idan na rike ta haka kawai na kawo arena cewa bari in kira ya haya kawai sai ta kira shi wannan abin yake ta kokari ya sa mata ba sai ya mention sunan ba da kai saboda suna so su tacin abin da to irin waɗannan abubuwan ne suka zo yanzu digital world ta zo so magana ta shi shine fai sun zo sun kalli duk wa'ancan cryptocurrencies din da suka wuce an yi shi an matse shi wasu mutane ne kawai suka same shi su kadai da suka samu sai suka yi dumping nasa su kadai suke da shi suke transaction suke waye kananan coins sai dai su makara sai dai kamar ka je ka sai 0000.1 to amma su wa'annan sai suka ce a'a a yi shi community base a sake shi kowa ya samu in kana son ya zama wall yanzu kasashen duniya sama da 200 da wajen 60 ne suke yi mining pie din nan kuma mutane tun ba su yadda ba yanzu gashi locally an dan fara transaction da shi an fara kaza an fara ko jiya ko yarinya da ta tura takarda wata wajen wani malami cewa ita tana son sadakinta za ta iya karɓar fai amma malamin ya mata fatawa a kai so malamai suna ta shigowa ciki community suna shigowa amma duk sanda sabon abu ya zo dan adam halittar dan adam duk sanda aka zo da sabon abu za ga ya yaki abu shi sa annabawa suke ta shan wahala duk sanda suka zo mutane suna kan wani tsari suka suka ce musu a'a ba Allah dai ko ayi kaza ko ayi kaza ko a bar sai a ta wahala da mutane amma abin da yake da akwai shine dole duniya ko muna so ko ba ma so sai ta zama digital kuma analysis din yanda ya taho shine in the next 50 years so ake zama ba ma ba fiat money fiat money shine kuɗi na takarda ka ganshi ba za ka ganshi ba kawai digitally za a dinga komai wannan tura wannan wannan kawai shi kenan kuma za a yi ta kirkirar devices da za su simplifying abin eh, wannan wasu na'urori da za su sauƙaƙa abin yadda abin zai zama kawai ba sai ma mutane sun dinga daukan wayas ba za a ce abubuwa sau da yanzu ko wannan POS din da ake gani a yanzu gashi ya zama ko ina ma akwai shi kuma yanzu bankuna za ga kan mutum ya je banki sai ya dade in ba wata rigima ce da kai a BBN ko wani abu da sauransu mm. kuma an yi creating security mai karfi ba irin da ba shi sa suka kirkiri KYC a kan pi saboda da duka harkar KYC din su ba irin na pi bane ba amma yanzu pi sun yi creating KYC sun creating browser mai zaman kanta mm. sun creating din wani folder mai zaman kansa na KYC da za a turo turo maka za ka saka kanka ka yi wa kanka bidiyo live za ka saka national id card ɗinka ko passport ɗinka international ko wani valid id naka wanda zai nuna hoton da yake kai daidai yake da hotonka da ka ɗauka sannan za su karɓi bayananka na nin ɗinka da sauransu wanda in an sa za a ga details ɗinka duka za su karɓi wannan abubuwan ta yadda to kuma sannan transaction ɗin an ɗora shi ne akan blockchain shi kuma blockchain wani abu ne wanda duk duniya ta yadda bayan da za a ka iya penetrating blockchain ka yi cuta a cikinsa duk inda ka kai ba zai yiwu ba saboda block a shi sa a kira shi blockchain can kadai ta isa ta zama to kuma block block kuma kowa san da ake shirya block to blockchain so ba zai yi wani iya penetrating ba kurum idan abin ya faru ya faru tunda ko yanzu harkar su bitcoin da ma ba su da cikakken tsari irin na fai ai za ga mutum zai tura kuɗi yana cana za ka tura masa pi abin bitcoin ɗin ke turo ma kuɗi kuma transaction ɗin yayi kuma successfully so bare kuma wannan wanda suke masa tsare-tsare masu kyau suka shigo da shi da tsari so da aka abu na karshe da nake so in ce akan wannan tambayar da kika yi shine fai ya zo da tsare-tsaren da mutane ko a karba ko ka a karba ni yanzu ban ma fara ba ba na yi amma ah, ina kuma shirye da zan yi kuma wajibi in yi kuma wajibi in gaya mutane su yi saboda abu ne wanda nan gaba zai zama da shi za a dinga amfani saboda duniya ta dawo web 3 ne so dole mutane su yi hakuri su karba abu ne wanda zai zo nan gaba za su ji yanzu ba wai ko ba zai yiwu ba tunda abubuwa da yanzu robot da ake ta gaya mutane ai suna ganin robot ba zai yiwu ba amma yanzu idan ka je kasashen da suka ci gaba yanzu abubuwa da yawa robots ne suke yi kuma duk dalilin web3 din nan ne na wannan digital world da aka shiga yanzu shine wanda nake gaya miki na artificial intelligence so dole mutane haka za su yi haƙuri abubuwa da yawa da tsare-tsare da yawa za su zo wanda nan gaba ba za ka ga kuɗi ba nan fight din sannan magana da ake ta yi nakan ji matasa akan hanya da media da sauran suna zancen fashewa ba wani abu ta fashe ba wani abu da zai fashe ba wani abu da zai faru ba wani date specific da zaka ce ga wani date da wai kawai ranar zan dauki kuɗi babu shi sa suka ce community based ne sai suka sake shi community ku masa farashi akwai stella ita sai ta zo ta kirkiri wata mace ce yar japan kuma mahaifiyarta yar canada sai ta zo ta kirkiri wani farashi ta ce ita tana ganin a fahimtar tafai ya kamata ya zama an yi baluyin nasa ne a matsayin tun da shi pi in kansa ai ba wani abu ne sabo ba kowa ya sani pi in kai mas a secondary school akwai shi da wannan logon nasa kuma pi is equal to 314 da wasu 549yy da sauzan sai ta ce ita tana ganin wannan ne ya kamata ya zama farashin pi so wannan abin da ta faɗa ɗin ya zama dala dubu ya zama dala dubu ɗari da talatin da hudu da wayannan yan kwabban na kai shi idan ka canza shi kuɗin najeriya shine zai baka 188 miliyan pa one pi. to ita wannan matan ta kirkiri wannan abin sai ta shiga duniya ta yi ta kokari tana bin kasashen duniya tana ta convincing ta yi creating forum forum a cikin social media group group ha a nigeria ha a Kano akwai group dinta so sai ta kokari ta yi mobilizing mutane akan cewa mutane su yadda cewa in balu dinsa ya fito ya fito a kaso da dama shi an ce community based ne mutane ne za su yi masa balu da kansu wasu suka ce dubu shida dala dubu shida kaga wajen miliyan nawa kenan uku ko wani abu haka dai kowa ya ta baluyin nasa to akwai kasuwanni da ake creating na pie akwai pie chain mall kasuwa ce wacce ake creating nata a china a kasar china harka pie kawai ake a pie chain mall dinnan su pie chain mall dinnan sai suka tasirantu da wancan farashin da wancan matar ta faɗa so akwai akwai wanda ta fito recent ma na manta sunanta su kuma suka ce a dubu shida za su dauka to duk da irin wayannan kasuwannin da aka kira suna ta faɗa farashin da suka ga dama to magana gaskiya ba wani abu da zai fashe ba wani abu da zai faru ba wani specific date abin da zai faru kawai shine ana cikin tafiya yanzu ana ta tun ana yawa mutane dariya tun da yanzu gashi na ga wani a bauchi ya sai da shinkafa wani ya sai da doya wani ya sai da kaza haka abin zai ta tafiya har a kai samsatin libid domin akwai wani abu da suka kirkira a cikin fai wanda suka dinga sa mutane suna lokin fai su to maximum abin da suke lokin shine 3 years to waɗannan triyas din da mutum ya loke shi ke nuna cewa pipe ba zai fara motsin da mutane suke tunani ba sai bayan shekara uku sannan an gama gama shirya shi da tsaro da komai so sannan ne zai fara ba da yanzu a gaskiya ne pipe gaskiya ne kurum sai dai mutane in suka ce basu yadda ba ka kyale su za su yadda nan gaba saboda komai yana zuwa ne based on dalilai na zahiri kowa da adadin kaifin fahimtarsa wani yana da saurin fahimtar abu wani sai ya ga zahiri wani kaza wani kaza wani kaza kammala shirin namu na yau bari mu leƙa filin kwalama. mu da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani hajiya yau mai muke da shi ne ga mai sauraro party jollof rice yau zamu da fadukan shinkafa eh da fadukan shinkafa amma irin wanda ake zuwa biki shiga ana tarbabin nan kai ka zaka ci ba irin shi kake a gida ba eh kana ma da wannan gaskiya ne haji wannan to shi za to menene sir menene ake bukata in za a yi wannan girki eh, to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani tana bukatan tattasai jar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana buƙatan albasa tana buƙatan man gyaɗa tana buƙatan kayan ƙanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na buƙatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su. Ki ake so ku kaɗan? kaɗan ne tun da dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar ƙwallo biyu karyau dai gaza biyu zuwa uku sai ta ɗan ɗebi attarugu idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki ƙwallon ta guda ɗaya ta wanke su ta haɗa ta niƙe shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko busasshen kifi take bukata ko kuma kaza duk wanda allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare ta za ta iya yin fati jollof idan kifi gare ta za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta ɗora yau uwar gida na bukatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora kan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka ah, tafarnuwa da da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shi ma idan ya fara dan su ruwa ya eh. fara taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba kai tsaye ba tare da ta samu shi ruwa ba ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tas ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi na tattasanta da albasa da a tarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan ta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba su sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin mm, dafa duka mm-hmm. idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta ɗan zazzaga yauwa idan uwar gida ta saka ta saka sinadarin daɗinta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son mu rage wa kanmu sitaci a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan motsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta ta sa ruwan zafi ta sa ruwan zafi hmm. wanda za ta ga ruwan yayi fari sal yana yana cire starch ke wani kan ga sukan zuba gishiri ne a cikin eh, ruwan shi ma su wanke idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta mm. zidda wannan ruwan farin mm. tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zubawa ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki gan shi ya yi ɗaiɗai ya yi wasar wasar to an rage shi sosai sosai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila Mm, ruwan abincinta ya eh, tafasa sanwan ruwan sanwanta ya tafasa sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas eh, to ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salak a basu da ransu eh an yi shi salak amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokacin ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman bata yadda ya yi yawa eh, an sa a nan a sa a nan mm. tunda duk ciki zai tafi lokaci daya eh. bari wannan din mu bashi a matsayin salak shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau ba kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafan dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar-wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan buɗe shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan bayan ta tona tsakiyan girki eh ta ɗan buɗe kaɗan sai uwar gida ta ɗauko eh, kwano ba roba ba mm. sai ta ɗora sai ta ɗauki garwashi mai wuta mm. sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi maza ta rufe da fuel paper e ko leda saboda kauri ya dan ba ma shinkafan dan kauri e eh, zai dan ba shi kaurin wannan na party jollof e da kin bude da kike na dan kaurin nan kadan kina dan ci kina dan to shi ne shi bai bai kone ba kuma shi ga kaurin nan kina ji wato man nan da za a zuba ma gawayi mhm. ya taso mhm. ga shi an rufe shi yanzu ba da wannan kauri kauri kanshi kanshi da ake da ake bukata shikenan shinkafa da ake cewa fatin jollof ta samu kin ga kenan smoky fati jolof mai zan ce miki hayaki ne ko ya mai dan hayaki yawa mai dan hayaki da dan mm. kauri kauri haka mm. zaki rika ci a lokacin da kike mm. ci yau wato kin samu fati jolof kenan sai a nemi haɗin shi kamar su latas da na ce miki kamar salak kenan yawa kamar salad kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina gaya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan kara mai sinadarori a jiki yawwa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri mm. aka datsa dan kukumba aka yawwa zai wadata zai wadata. Tuwa sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyan abubuwa ba shi wannan ɗin ma kawai ɗan ganye ɗan tumatir ba kana ya <laughs> bada. ki nemi ɗan ruwan kal ɗin ki dan barbada ki sa eh. gishiri shi ma mm. zai wadatar Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Hadiza Kyari sai kuma Julie Lagos Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. ni ce taku amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.